أعمل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتبركوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة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 والضلالة مرجعها إلى النار يوم بس البركة دججمو دمتا تمو shugabanni na wannan kungiya mai albarka da sauran matasa yan agaji social media suna jibi da sauran wayanda sauti yake gama na karatu a alhamdulillah muna yi ma Allah godiya da Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu wannan rana mai albarka wato ranar talata wanda yake zace ranar ashirin da ɗaya da watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makar zuwa madina a dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da yau muna goma ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa da maryam isa'a shekara ta dubu biyu da ashirin da shida allah ne yardarsa da amincewarsa ya sake haɗa mu wannan mahaɗa a wannan majalisi na babban malaminmu fadilatul doktor shayar imam suleiman bawa arzungu wanda yake gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka kasancewar uzuri na tafiya shi ne ya samanan saboda sai da ya yi muka ka gabanin malam ya dawo wani mamala addu'a ubangiji Allah ya dawo da shi lafiya Allah ya tsare masa iyalansa kuma Allah ya ba su nasarar ibada da suka je yi wasu yawa masu albarka kamar yadda muka sani muna cikin wannan sura mai albarka da nisa'i wanda mun yi karatu a cikinta mun tsaya daidai aya ta goma sha shidda yau za mu tashi aya ta goma sha bakwai malam ce walamma zakara anna man taba mimman intakaba kabar fahisha wato lokacin da Allah hana wa ta'ala ya ambata mana cewa duk wanda ya tuba cikin masu aikata ayyuka na alfasha fa inna ya yaqbalu minhu Allah yana karɓar tuban wannan mutum wasu da mutum ke aiki na gaba'ira ko aiki na saba ma Allah ya dawo ya tuba kuma tuba taubatan zuwa wacce tuba ya ake kira taubatan nasuha da wasu ce tuban da ta haɗa sharuɗa da tuba ita tuba tana da sharuɗa wato da ta haɗa waɗannan sharuɗa ne shi ne ma da ke zakarar tuba ma ya ake Allah wata ana, ya ambata mana cikin abu da zai zo wato shi ne da tauba wato wasu daga cikin sharuɗa na tuba su ne Allah ana, ya yake gaya mana a cikin ayoyin da za su Allah subhanahu wata'ala ya ce بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون kalmar tawbatu da na kawai tuba alallahi wadda take biya a gurin Allah tuban da Allah ya yi da ita kuma yake mai ita yake yaye masa zunubansa allati kataba ala nafsihi qabula wadda Allah ya wanda ta kansa ga kowannan tuba bi fadlihi da falalatai ita ce lillazina ya'maluna zuwa ga waɗannan da suke aikata mummunan aiki malamin suka ce abinda ake nai da zuwa a nan shi ne almasiyatu masu aikata wani aiki na sakon Allah ko da yana aiki ne ka ba'ida ce babba ko ka ba'ida karama ana ce masa zuwa mummuna to da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kiraye zunubi mummuna saboda munin wannan zunubin yana komawa ne ga wanda ke aikata shi duk lokacin da ka aikata wani aiki na zunubi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ana zuwa ga zuciyarka ai wani digo baki idan ka sake yi kuma sai a sake zuwa ga zuciyarka a sake wannan digo bakin haka kullum kana ta zunubin wannan bakin yana ƙara girma a cikin zuciyarka ya ce wannan shi ne abinda ke tabbatar da maganar Allah da ya ce wato kalla ba za na ala kulubin kalla bal ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون wannan shine maganar da Allah ya ce kalla a'a barran ala qulubihim yayi tsatsa kan zukatansu wato ayyukan da suke aikatawa na zunubi sun yi tsatsa a cikin zukatan masu aikatawa wannan shi yasa Allah ya kira yin zunubi aka ce a asuwa mummunan abu saboda haka da zarar mutu yana aikata zunubi to yana aikata mummunan abu ne wanda munan abun yana dawo a kansa na mai tawa irin yadda magabata suke kallon zunubi yadda suke ingan zunubi ya saba ma yadda muke yau mu yau mutum zai zo ya aikata zunubi baya kallon wani abu ne su ko magabata duk da rashin lahiya sun kai to sai sun ɗauka akwai zunubin da ya sa wannan rashin lahiya aka jarabce su shi. iyalinsu in ta fandare musu ba ta yi musu biyayya sun ce to akwai da yin suka yi Allah shi ya sa iyalin ta bijire musu har da dabba wannan dabba idan ta yi musu ba daidai ba magabata sun kasance sun da ta istighfari suna tuba ga Allah in ba wani mummunan zunubi da sun kai ba Allah ya tsaye da wannan zunubin wato ya dawo abinda za a azabtar da zuci ku kunga haka ya kamata mu kalli zunubi Allah ya ce tuba wanda suke karɓaɓɓa wanda Allah ya shartanta ma kai dai ya wajabta ma kai dai karɓa wannan tuba bisa ga falalansa wanda suke aikata zunubi bi jahalatin sai Allah da jahilci to me yasa aka ce bi jahalatin ai jahili na in a sauran domin lokacin sun zama jahilai saboda sun sama mabangin su dama abu biyu shi ke kawo zunubi abu na ɗaya rashin sani a ce baka san illar zunubin ba ko baka ba san abin zunubi ba ne kaga suna ne ne jahilci abu na biyu ka sani amma ba kai aiki da sanin gaba shi ma mai sunan shi jahilci duk mutumin da ya san abu amma ya iya ya aiki da shi ya yi jahilci yasa Allah ya ce wa ibadun rahmanin da zina suna alal arzi wa ibadun الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الرحمن باين الذين يمشون على الأرض هونا وين تجي تفيها في الكساء cikin tsanuwa da wa idza khadabahum al-jahiluna yayin da jahilai ya kace jahilai yayin da jahilai suka yi musu bakaken maganganu suka ta su suka bata musu rai to qalu salama sai su ce musu aminci zaman lafiya kwanciyar hankali muke nema ba ma neman fitina ba ma neman rigima kaga an kirayi masu aikata miyagun ayyuka cewa jahilai saboda haka malamin suka ce duk mutumin da ya san gaskiya amma ya tafi gaskiya ya ake da ita lokacin da ya yi wannan abu sunan abin da ya jahilci ba ilimi ba domin ilimi ba zai ingiza aka yi abin da ba daidai ba shi kuma wanda bai sani ba gaba ɗai shi ma ana cewa abin da ya jahilci ya ba da yake nan jahili da suna jahilai in a saurar bahun domin sun saba wa ubangijinsu sun mai tubu da min kwalibe sun aikata da yi ba daidai ba sun mai tubu na min kwalibe sannan suka tuban ma'alla min kwalibe kusa-kusa me ake mi da min kwalibe a yi kabala ainihin gargiru tun gabanin ba kai gargara menene gargara tun gabanin rayuwarsu ba ta kawo ga makogaro ba tana kokarin fita irin wannan lokacin ko mutum ya tuba allah baya karɓar lokaci ne da allah baya karɓar tuba hadisi ya tabbata hadisi hasan daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ke da shi shi da mahaifinsa ce ya ji hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon tsira farin jaka da annabi muhammadu tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da iyalan gidansa ya ce inna Allah ya da taubatar abdi ma lam yughadhir Allah yana karɓar duban bawa matuƙar bai kai gargara ba Wasu na ta aikin zunubi wasu na fassara wai gargara shekara hamsin wasu na cewa shekara hamsin wasu na cewa shekara saba'in duk ba haka ba ne Abin da hakikanin gargara shine sanda rayuwar mutum tana kokarin hita yana tattalin komawa zuwa ga Allah to a wannan lokacin ko da ya tuba Allah zai haɗarci wani Allah ya ba mu labarin fir'auna kamar yadda Allah ya ba da labari ya ce wa jawazina bi bani isra'ila alba'a yayi ta zama yana rashin kunya wa Allah ya yi ta yi ma Allah rashin kunya kala-kala hatta idan a da raka hurgar bai kare tuba ba sai lokacin da ruwa suka kawo masa ga makogaro suna tattalin su haɗe hatta idan wato ada raka hurgar sai dab zai nutsewa a cikin ruwa kenan lokaci ya gama la'ikin mutuwa dan da lokacin mala'ikin mutuwa ya zo kana wai sannan na don rainu wa yau fir'auna wai ce amantu na yi imani na ganganta annabu la ilaha illallah wai babu abin bauta da gaskiya sai Allah sannan na ga la ilaha illallazi amanu la ilaha illallazi amanat bihi da isra'ila na yi imani da abun ka wato da ne firawun ya ɓaci bai ma yi da la'ila ha'ilallah hmm. a'a ya yi imani yanzu gana yanzu ya yi imani da abin da da isra'ila sun kai imani da shi allah ce allah ya gane abin da ya gani so yake ya yi faruwa ya sai da kalmar shahada allah ya ce mm, yake kuma wa ana minan musulmi na yanzu na musulmi kajiya yanzu wa ana minan musulmi ina cikin musulmi na mi tsoya sai Allah ya ce ah, yanzu ga wa kada asaita bayan canza baya ka saba ma Allah ka ce ko cikin alloli kai abubba wa ana rabu rabbukum al'ala wa qala ana rabbukum al'ala ba kai ne ka cewa wa ana rabbukum al'ala ba ba kai ne ka kalli hamana ba ka kace ya hamanu ibn li sarka la'alli attali'u ila ilahi musa hmm. ba kai ne ka wannan ba bayan duka yawan wannan rashin kunya da wannan rashin mutunci yanzu ka zo ka ce wai ka tuba wai yanzu ka musulunta al'ada wa kada afirka yanzu ga wa kunta minan mutiri alhali can da ka kasance cikin mabannata ko mabannatan ma yan tsawon gaba to فاليوم ننجيك ببدنك لتكون

جميع لتكون لمن ka aya, don ka zama darasi ga masu aikata irin mugun laifi ka, wanda suka ɗaure ma gindi suna za ka je ka saba ma Allah to ya zama maka ce ya zama darasi gare su don haka za mu kashe ka in mun kashe ka mu kuma tafi gawar ka an ce hayyar su magana gada aka yi ga su aure na nan misira akwai masu da ce da ita ta je gidan tarihi na misira ta ga gawar fir'auna kamar su ke latin yana cingila ta gaji ɗan uwa wallahi mu gyara da Allah yadda kuma ga Allah ya ƙare fir'auna wulaƙance kamar su ke latin wallahi haka Allah ka bari duk wani wanda yake zai zama mai Allah ya ƙare ka kai shekarun tsuwa ga kanan wulaƙance tasgwane ba komi da kuma wani addini ba ka da lokacin addini in ma ka samu gatar da za ka iya zuwa wurin da aka addini ka yi arziki har allah ya baka ka dama ya magan da kasar kana zuwa inda aka wa'azi ka zauna ka saurari allah ya ce annabi ya ce ka yi arziki wallahi wani sai dai abin da karatun jarida ko ba ku ba kai ta ganin mutum ya kaji an ka sai mazauna a isa a tsogonar shi ko an kaura <laughs> kai ta ta wannan ga lokaci ga ƙur'anin allah ba ta ko mai ba ba ka iya buɗe ƙur'ani a karanta ba ka da lokacin zuwa wa'azi ga karan kullum cikin wahala wannan yana daga cikin abin da allah ke falastin din masu safa shi nan ya wadata ka duniya kafin ka ce bayan kaga mutum ko ta yi bai iya girna makarkata wasu jarabawa ce na shekaru ko rashin lafiya wasu kuma wallahi zunubi na wallahi malam wani zunubi da yake an ma raga shi ma ya faɗi wallahi an ma raga abin da yake domin da Allah na kawo mutane da laifinsu wallahi da yanzu gaba ko Allah ya gaba shi wa ba wa kama mutane da laifukansu a ce duk abin da injiya ka ta kalla wanda an na haram tun da an ce ka kalla Allah ya ce ka rufe idanunka ka ce ka kalla sai a ajiye gehe a yi kwarashe ɗin idanu duk abin da hanyar gayar zazzana tun da an kanka kakka sansana abin da ba halalar ka ba amma halalar ka je ka da, ka je ka na haram shi ma a ajiye duk abin da kawai ka tattai inda bai halarta ka sai ba shi ma a ajiye ne Allah ce wallahi da yanzu duniya duk gaba da an gama da ko ba haka ba eh wai abu an kasiri Allah ne muna afuwa daga zulumin da muka yi yanzu kan labarin da ya yaro ɗan shekara arba'in da biyar sai ya kagila tsaye kai ba zunubi na ba yi ga ɗauka yanzu yara matasa wa rima ce wace ka kagila kai karatu wala ma na duk zunubi don ga da cidai nan da shekara 60 saba'in mutum idanu mai, lafiya ɗan sama ga muna yau da hankali ana buɗan masu matsalar idanu matasa za a gari yan shekara arba'in shekara arba'in da biyar wallahi sun fi ɗari amma talatin idanun sun kiya ba ta cewa kwanan bayan na sa irin wannan ga An fi ce larabawa sun zo daga ƙasar saudiya suna duba idanu wallahi ma na sai sha mamaki su dawa sannan abu yana da alaƙa ake gani da wasu nau'in abincin da muke ci duka abubuwa ne ga sanar sun taru ne da yawa amma ma zunubi na shi saboda ga gaskiyar Allah mu tare tsaye mu gyara kada mu bari sai mun kai ga irin wannan lokacin sannan mu dawo mu ci wai yanzu sannan za mu tuba irin tuba da fir'au da yayi Allah bai shi tuba shi ba Allah subhanahu wata'ala shi ne ya ci gaba da cewa a ah, حتى إذا يوصم يتوبون من قريب ألا تفوق لائكا مصير من الصفة وين وانا سكيتوا عن قريب سنة كل وقت بصبري سير سواء كوات الوقت جنبا ألا تفوق لائكا يتوب الله عليه إن وإنن ألا ينا كرب التوبة أن يقبل توبته ألا لا كرب التوبة wa kana Allahu aliman Allah ya kasance masani ne bi khalqihi ga halittunai sannan hakiman Allah ne hikima ne fi sulhihi a cikin ayyukansa bihin da bayansa da haka kuma yanzu an hada mana daya daga cikin sharuɗa na karɓar ba shi ne kada mutum ya kuskura ya bari sai ya kai gargara ƙur'ani ya abaci wannan gaban sai Allah ya ce وليس التوبة للذين يعملون السيئات إيه. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن tawbatu ba tuba ce ba karɓaɓɓiya a gurin Allah Lallani na ya lallazina ya'maluna sayyi'at waye da suke aikata miyagun ayyuka ai abdunum masu aikata zunubai su zauna suna ta aikin zunubi hatta idza hadara ahaduhum al-maut sai lokacin da mutuwa ta hadatto ba ɗayan su wa akhadha fi niza' ya shiga cikin magagin mutuwa yana cikin magagin mutuwa ala inda mashahadati marwafi lokacin da ya ga irin halin da yake ciki da ke in ne tuftun ana yanzu na tuba duk da irin naɗa in ne tuftun ana yanzu na tuba to irin wannan falayan fa'o zalika wannan abin ba zai mai amfani ba wala ya ƙabaru minhu kuma allah baya karɓar irin wannan duba kamar yadda a karanta abin da ya faru dai ga shi fir'auna wanda Allah ya ba mu labari irin wannan tubar Allah subhanahu ta'ala baya anta wannan ladina yamutuna wa hum kuffar haka nan waɗanda suka wato zo mutuwa ko suka mutu wa hum kuffar suna kafirai sai lokacin da suka kai wannan gejin iza ta mutu al'akira wai sai da an sai lahira sannan sun gada suka ce wai a dawo da su duniya su gyara halinsu su tuba mu duk mutumin da ya kuskura ya ce inda Allah da bakar aƙida ta kare shi kowace aƙida ce to babu wani uzuri da Allah zai asara shi ko da an je lahira yana yi cewa Allah ya dawo da shi duniya zai gyara halinsa Allah subhanahu ta'ala ba zai karban masa ba yasa Allah ce wannan ya mutu na hum kufarun idza ta fil akhirah idan sun tuba lahira inda mu'ayyanatul aza lokacin da sun haka azaba la tuqbalu minhum Allah baya karba Allah ya bada irin wannan labari a suratul rum yace wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna na ma labisu ma labisu ghayra sa'a kadhalika kana kadhalika kanu yufakun وقال الذين أوتوا العلم والإيمان وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث فلا فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا shiga Allah ce fa yawma izi a wannan rana wata kiyama la na allazina ba ya amfanin wanda ke aikata aiki na zalunci masu aikata aiki na kahinci lokacin da suka ga azaba wai sannan su ce sun tuba ana da amsa amma ayar da ke suna turun cewa yi la yanfa'u allazina zalamu ma'azaratu duk uzurin da za su kawo ma Allah to Allah baya ta kawai da uzurin wala hum yuta'atabu kuma ko sun tuba Allah bai karɓa tuba fa yawma idhin la yanfa'u alladhina zalamu ma'azratuhum wa lahum yuta'atabu Allah yake fa yawman abin fa yawma idhin a wannan rana ta kiyama la yanfa'u allazina zalamu ma'azratu uzurin da azzalumai kafirai za su kawo na tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala to ba zai musu amfani ba kuma wala hum yasta'tabun ko sun tuba Allah zai karɓa tuba to kuma yan uwa nan, idan wani mutum ya zauna yana aikin kafirci bai tuba sai da je kiyama Allah baya karɓa tuba to daga cikin na uku wanda hadisi ya kawo mutumin da bai tuba ba sai da rana ta bullo inda take faduwa duk mutumin da bai gyara halilai ba ya yi zama nai sai da rana ta bullo inda take faduwa to ko ya tuba allah baya karɓar tubar su saboda haka sai mun kula sosai abubuwan nan sharuɗan tuba malamai sun sha bayani a karatu hmm. mu yi kokari mu kula da waɗannan sharuɗan domin mu samu mu dace da samun abuwar ubangiji da rahamar Allah babu abin da bawa ke so jama'a irin ya dace da yawar ubangiji idan ka tuban mu Allah wa Allah shirye yake Allah baya son ya ga bawa ne na zunubi kishi Allah yake Allah yana kishi a suka ce wani irin kishi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana kishin ya ga bawa ne yana aikin ko bai so kishi wani abu na mai raɗaɗi to Allah bai jin daɗin haka yasa Allah farin ciki yake ga tuban bawa in ya tuba inna Allah yuhibbul ladina Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutadakkirin inna Allah yuhibbut tawabina Allah yana son bari masu komawa zuwa gare shi duk da ka yi mai ko shirka ka aikata Allah yana son ka tuba daga shirkan nan ka dawo ka gyara halinka a shirya Allah ya ce ya ne ba قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا من رحمة الله الله أكبر إن الله يغفر الذنوب جميعا الله أكبر إنه هو الغفور الرحيم ما لم يستفد cikin ayoyi na Qur'ani wannan aya tana daga cikin ayoyi mafi kaunatuwa mafi kaunatuwa sun ayoyi kana so amma aya ce da take rarrashin masu aikata su Allah ya ce ya ibadiyar ladina a duk aikin wannan da haka da ta'addanci kowane ilimi da Allah ya lallashe ka ya ibadiya ya gubayina duk zunubin da ka kai Allah da hishe ka cikin bayi ne ba sai ce ya ibadiyar ladina ya gubayina allazina asarafu ala anfusihim masu yin banna ga kawunansu misa Allah ce ga kawunansu saboda sakamakon zunubin sakamakon bannar yana jira ne kansu yasa Allah ce ala anfusihim Allah ce la ta kanaku kada ku yanki tsammani min rahmatillah daga rahamar Allah kada ka yanki tsammani ga rahamar Allah Allah gafurur rahim ne Allah yana da rama ɗari rama ɗari cikin raman nan ɗari sai ɗauko rama wato ɗaya ya yi baje kolin ta duniya ya kama rama tara ya ce su sai kiyama sai bayi sun je kiyama Allah zai baje kolin rama to wannan ramar guda ita ce ke sa ɗansa ko ya yi ma ba daidai ba ya shiga wata hanyar da ba ta kware ba in gaggare cikin wani mummunan hali sai da kai ba shi ko ba haka bane shi ke sa mata ko ta bata mare cikin ramin nan guda in gaggare cikin wani mummunan hali sai da kai ba shi shi ke sa dabba wadda take da kohoto ta ɗauki ƙawarta sai ƴarta ta biyo sai ka ga ba ta kawar ba gudun kar cutar da yarta da kowatarta sai ya ta wuce sannan ta aji cikin wannan tausayin da ke sa kaza in ana sanyi tsananin sanyi ko tsananin zafi sai ka ta zo ta buɗe yiyyarta haka duk yadda yadda su shigo sai ta yi haka yin su ita ta ji zari su kasa su ji zari ko su gasu ji sanyi saboda ni rahama ta kuma yi Rahama nan guda sauran rahamomi sauran na za a bari kuma yi Allah ta sa da cikin waɗanda za su dacewa da samun rahamar ubangiji da haka yan uwa kullum mutane su guje man zunubi an yi ta darussa da yawa masu nuna illolin da zunubi yake Allah ya sa mu dace ma da cewa fi ma ya ati hmm. a cikin abin da zai zo yanzu kaifiyatul mu'asharatul hasan Allah yana so ya labarta muna yanda ake son kyakkyawar mu'amala kyakkyawar zamantakewa bainar rijali wal nisa tsakanin maza da mata matan da muke aure matan da muke aure da mu shari'ar musulunci ba ta son irin wannan zaman da muke kullum a zauna da kai da iyalinka iyalinka ko ta itina. kullum ta zauna ita da miji a ita jina ba a zaman lahiya Allah baya son wannan abinda shari'a musulunci ga su mata da miji su zawo su zawo abu guda kamar da taya kai da ganin su ba sai an ci wa gama ta ta ba ba sai an ci wa gama ta warata ba ba irin yadda muke ba wai da sunan jin kunya wai har da asirin zaɓe da masu gaba ko injera wani lura rama a gaba mutum ya fi asirin shi da mata sai ya wuce gaba mata na gaba tana da yaki. ana kallon duniya na kallon wasu ƙauyawa ku jera akwai wata mata da an buga da aikin hajji shi ne bijin babban mutum ne to da muna taya sai ta dan mutu kusa da ya jera sai ce mala mai sauri man wuce matan nan so ta shi a ɗan hoto duniya ta gaba gani da ni da ta gani mun ga wani mun jera a kama nuna da cikin duniya ta san maka da kuka ina ke bara ce da ce to ai kai kuma haka ya kamata ku ce da gani in mun ka ji ta ga larabawa mata da mazan sai da hudu abin da gare shi haka shi ku zai ƙara masa kuma to Allah ya ta ta yi da yawa wato gaskiya abubuwan akwai gyara eh kowane muna da nasi akwai abubuwan da mun gane da uwaye uwaye da kakanni na kunya an amma kuma yaron kace ya kamata nuna masa kyakkyawar mu'amala wanda zai sa ba za su taɓa tunanin wani ɗan namiji ba shi ne musulun abin da ake so ka tsaya da iyalinka ka zuba masa ƙauna da soyayya saboda ni duk wani ɗan namiji duniya ba ta damuwa da shi saboda ta san abinda take iya samu gure ba ta iya samu shi inda wani namiji amma in mace ba ta nuna masa wannan in tana gani ga wani sun su muka ai mazajen muka Allah ya sauka akwai wata mata mijinta ba magana ita ba wala ko ɗiyar da mutuwa cikin gida yi musu dariya da ya so gida ya kunkuru rannan sai sai da zuwa shi sun yi baki da zai yara suna yana dariya da ya gaba shi na sun yi ka sun shi mama zai shi gani baba na dariya <laughs> zai shi gani baba na dariya saboda su yara ba su bane na dariya ke su gida to ni masu wace irin karanta ba ta wani wace karanta ba ta wace irin za ka shiga gidanka ka tukun tukun da rai gidanka ya kamata in ka shigo ka saki jikinka eh gani da iyalin da cikin fara'a da nishadi ya'yan da kake musu jiki a hira tattauna matsaloli a magance matsaloli a yi shawara kai da iyali ku zauna ku magance matsala ya ya kamata mutum kari nuna gobe gobe wani abinci ya kamata a yi to ai mai gida kai an da zaɓi a'a ai ma kina da shawarar da za ki bamu a tattauna to kudin da nake da su ba su iya abinci iri kaza eh ko ba su kawo su dai ni na san irin dabarar da zai mana mu shirya abincin da zai yi kuma daɗi kaza duba ana haka ba shi ne ake so a tattauna kai da iyali ba kawai ka hito ba Rikari, in suna riki in ba su yi ke bisa a shi ni su dai aka garin shi a jini wane ne a tashin ai ba a ko tana son ta yi dabara ka karya masa labarar lanka jikin saboda baka gaya maka magana da yaro wani wallahi jihowa zai wani ma sai ya haji barka ta ce awwal dala ka ruwa dala ka a ga duka wannan ba ma'amala ce da yau musulunci yana karantar da mu yadda za a yi mu'amala da kyau tsakanin mata da shi al'adawaju wa zauta ma'aurata mazaje da ma'aurata mata khilafu ma kana nasu alai tun jahiliya ba bayan abin da mutane suke kai lokacin jahiliya min ja'alil mar'ati ashbaha bil jil'a su mutanen jahiliya suna kamanta mace da hada sil'a kamar kayan fesuwa an gane ko haka suke kuka kuma da tata wato kamar kayan jinsuwa da ke sa na mutum ba ta da wata kima wallahi har yanzu haka mace soyayyar wasu daga cikinmu suna nuna mace ita ne waje yayin da suke neman ta aure amma da ta shigo gida to wayar soyayya ta kare wanda hankali ya kare a yanzu a soye Ha soyewa ma kun shi <laughs> ah. cewa ne in da shigo gidan ne kamata an soya ma a soyi ba ga na ba to sai za a soyayya ana ta waje da ta shigo gida kuma za ta shi ke nan an dawo su jira ɗaya ka sayi wannan ba daidai ba to a daina soyayya waje mana a daina ka fata kawai ke zara nuna ta kai ta saka ranar da ta shigo gida sai ka zuba mana soyayya ya yi alheri saboda zaman ku na waje wata nawa ne shekara nawa idan shekara ɗaya ta samu soyayyarka ta shekara ɗaya ta zo gidanka da take tunanin sai mai rabawa ta raba ba ta samu soyayyarka ba wace fa'ida abu tsakaninku da Allah ku na wanda ka fi mace aure ƙannansa in dai su zo gida ne waje sai ne ka ƙaza ne annan in ma wani zai na sai ya sai kar baka la ba haka bane ba mutum ya rika lodi da dan duke biyar shi to amma in sai gidan kawa da kari kalan sai kamara jan wata fasta da bi suka to ni kawo su ni ba ba da ya dana sai na aminci ka ji abin da ya dame ba kallon larin da zai samu ba in sun ci abinci shi bakin ciki ne ba. kannan mata sai su ci abinci kai za ka so idan kannan ka suka zo ka ce wani jasus da sa'a ne ka yi kuma abinci rana kan ce muna abinci kana son haka nan to kai zai yana sa kanan da zai yi balle mutumin da zai aure mace ko ce wata mata mun tsira wata na magana sai da suka wajen ce sun wani kai malam sun kuma za a kusa na ce a'a su ce malam wai mutum na zai zo ya aure ka da marayu ya san kana da marayu da, kuma ya aure ka in ɗan marayu da so ka to gida ne ɗan abinci da za ka ɗan ɗiba ka ɗan ɗan musu ran da wasu to gida kuma ya dawo ya zama bala'i da ya kira shin wata irin soya ce wannan kuma gaskiya ne bai yiwa ka shekara kuma ba ka zata yanzu ko da ku ba ɗiyan nan ba da ka ba ne ai alwar ma ce kuma ba kudin suka zuwa ba hmm. a ce in sun ka zo sai ka fara ta daurewa kana korar su kada musu kora da hali gaskiya mai irin wannan ba ce ne Allah ya sa dace to shi ne gaba Allah ce يا أيها na آمنوا لا يحل لكم an

Allahu akbar yan uwa kun san an sadakoki na gudanar da sadaka ga marayu shi ne ita wannan sanka ta maza kudin da suka sa ɗaya eh? Sai eh, ina nan ne wani kamar na maza zai kamar na mata wani zai a gani gaba ne a kushe a matsayin na maza da wani na mata da kamar yin wani na maza da ba <laughs> to jama'a abin da ke waruwa sadakoki da aka tara tsakanin na maza da mata suke ba su rarrabe su ba duk gaba <laughs> da ya ba dubaru da ya ga dike to an samu da kudi tsakanin wanda zarta ta maza da zartan mata naira dubu ɗari da bakwai da yan wasu canji ko su abin da aka samu to sai mai gabatar da tasirin mata shi mai girma babar da ta kare wato malam muhammad madu ibala tafi ya ba da tashi gudunwa ta naira dubu hamsin Allah ya saka mishi da alheri to haka dai kuɗi suka tashi naira dubu ɗari da hamsin da bakwai da yancanci don haka yanzu gaba ɗaya abin da muka samu wannan sassa mun tara kuɗi naira dubu ɗari da hamsin da bakwai da yancanci Allah ya saka mu kowa wanda ya ba su da alheri kuma waɗannan kuɗin insha Allah mu za a je a haɗa su a yi abin da duk ya dace ga haƙoƙi waɗannan marayu Allah ya saka da alheri wannan shi ne sanarwar da aka bayar cewa a yi kokari wasu sanarwa su ga mutane Allah ya saka kuwa da alheri ina jin ba mu da wata tambaya ko amma dai ga malaman mu sun iso akwai malam abakar na da wannan masallaci muna tare da shi kuma ya yi ma da shi jiki ya lahi da shi malam abakar Allah ya kara maka lafiya to galibi in mutum ya rashin lafiya ya addu'a ana amsa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 الذين يقولون ربنا إننا أملنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات أمرا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشقات فيها مصباحات أو المصباح في الزجاجة الزجاجة معناها كوكب دوري تخرج من شجرة مباركة زيتونة ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله يقال لا هي لا هي لا هي تاتر Thank يرضى الله لا تبالغ ولا تمر الحمد لله الحمد لله الحمد لله هذا لا يا وعليكم السلام الله شكاته